Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya azurta mu da ikhlasi ya yi mana taufiki ya yi mana jagora zuwa ga duk abin da zai amfane mu a nan duniya da kuma gobe lahira ya taimake mu bisa wannan ibada da muke yi na azumi ya karɓa mana abin da yake daidai inda kuma muka yi kuskure ko muka gaza muna roƙonsa shi ubangijinmu mai rahama mai falala da ya gafarta mana ya kankare mana zunubanmu ya kuma karbi ayyukanmu na gari ya kuma saka mana da mafificin sakayya mun yi bayani a can baya akan wasu mas'aloli da suke da alaƙa da azumi in za ku tuna a can baya mun yi magana a kan waɗanda shari'a ta ba su daman ajiye azuminsu ma'ana su sha azuminsu don wasu larurori sannan su biya azumin daga baya daga ciki mun ambaci matafiyi cewa matafiyi yana iya ajiye azuminsa ko da yake in har zai iya yin azumin ba tare da ya galabaita ba to babu laifi ya yi azumin ya kuma kasance cikin tafiyarsa wannan in tafiyan da yake yi tafiya ce da shari'a ta yadda da shi in dai tafiyar shari'a ta yadda da ita babu saƙon allah a ciki ba a kuma yi niyan tafiyan nan don a je a saɓa wa allah ba kamar misali a ce mutum ya yi tafiya zai je wani wuri musamman don ya je wurin wata farkarsa ya je ne don wurin lalata ko kuma mutum ne zai fita don zuwa sata a wani gari ko fashi da makami ko kuma a'a mutum ne ya guje wa iyayensa ko mace ce ta guje, ta guje wa ɗakinta ba tare da wani illa ba to waɗannan tafiye-tafiyen da muka ambaci misalansu malamai suka ce su kan ba za su shiga cikin rangwami da aka yi ba ko da kuwa tafiyansu ɗin ya kai tsawon a yi masa ƙasaru a yi ƙasarun sallah a ciki a kuma sha azumi me yasa suka ce domin allah ya ba mu rangwami ne in za mu yi irin tafiyar da take ta shari'a ta yadda da ita don mu samu sauƙin hanya mu je inda muke son zuwa da wuri mu yi bukatunmu mu dawo don rahama daga wurin allah da kuma jin kansa da matafiyi shi ne ya rangwanta masa waɗannan ibadun ta yaya kuma wanda zai tafi zuwa saƙon allah a ce za a yi masa wannan rangwami don ya je ya cimma buƙatarsa ta saƙon allah hikimar ba ta fito sosai ba shi yasa malamai suka ce allah ba zai taimaka wanda zai tafi saɓonsa ba dalili ya ce a cikin Alƙur'ani mai girma wata awanu alal birri ƙuwa wala awanu alal ismi wal udwan ta'awanu alal birri ƙuwa ku yi taimakekeniya bisa ga aiki na kwarai da kuma tsoron Allah aikin da yake na kwarai to ya kamata duk mu haɗa hannu mu taimaka wanda yake son ya yi wannan aikin amma wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan saɓon Allah da kuma zalunci don haka shi wanda zai je ya yi saƙon allah yaya da a ce an ce masa maimakon ya zama yana azumi ya sha kaga da ya samu ƙarfi wajen cimma burinsa na saƙon allah a nan kamar shari'a ta taimaka masa don haka malamai suka ce sharaɗin yin ƙasaru yani maida salloli hudu ya zama biyu da kuma shan azumi za a yi wa ne kawai za a yi rangwami ne ga wanda tafiyarsa tafiya ce da shari'a ta yadda da ita kamar misali wanda ya fita zuwa sada zumunci ko kuma ya fita kasuwa don neman abinci ko kuma ya tafi wurin aikinsa kai duk dai abin da yake na halal babu saƙon allah a ciki wanda ba shi ne ba a yi tafiyan da niyan zuwa saƙon allah ba to shi ne ake masa rangwame wannan yake da muhimmanci kwarai ya fito fili don ya zama an fayyace wa, wa, wa masu saurare hukunci hukunce hukunce hukunce da ke da alaka da tafiya da kuma rangwami da ke ciki hakanan abin da ya shafi mara lafiya mun yi bayani cewa daga cikin waɗanda shari'a ta ba su dama su aje azuminsu akwai mara lafiya shi mara lafiyan nan yana da yanayi daban-daban ko dai ya kasance ba zai iya yin azumin ba ne sam-sam ko kuma yana jin tsoron in ya yi azumin nan to zai mutu ko kuma zai raunana sosai in ya yi azumi to in dai yana cikin wannan jerin mutanen waɗanda in suka yi azumi a sanadin wannan rashin lafiya zai kai su ga halaka ko kuma raunana ko ma samsam ma ba za su iya yin azumin ba to anan shan wannan azumi ya zama wajibi a kansu na biyu shi ne wanda zai iya yin azumin amma fa tare da wahala sai ya jure wa wahala sosai kafin ya iya yin azumin zai iya yi kam amma fa da wahala sosai to shi shan azumi a gare shi ja'izi ne yana da zaɓi ya ga dama ya sha ya ga dama ya ci gaba a haka zai iya ɗaukan wannan abunan wahalar babu komai matsawar dai wato wahalar ba za ta kai shi ga ya kasance cikin jeri na farko ba babu laifi na uku shine wanda zai iya yin azumin tare da wahalarwan amma kuma yana baya jin tsoron ko kuma ya kasance yana jin tsoron karuwar rashin lafiya ma'ana zai iya yin azumi tare da wahala amma fa akwai tsoron kasancewa in ya ci gaba da azumin nan ciwonsa zai karu to a nan shi ma abu mafi kyau shi ne ya ajiye azuminsa don duk abin da zai iya kaiwa zuwa ga wahalarwa da ba za a iya jure masa ba to barinsa ake yi na hudu kuma shi ne wanda zai iya yin azumin ba shi da lafiya amma zai iya yin azumi ba tare da ya wahala ba ba tare da ya galabaita ba baya kuma jin tsoron karuwar rashin lafiyan amma dai ga shi nan mara lafiya ne to jumhurin malamai sun tafi a kan cewa gwara ya yi azumi in ko dama yana ɗauke da azumi to kar ya ajiye azumin wannan yana da muhimmanci mutum ya fahimce su don sanin shi a cikin jerin waɗanne ne yake akwai kuma mara lafiya da suna da rashin lafiya amma ba su da tabbas na shin wannan rashin lafiyan zai bar su su yi azumi ko ko ba za su iya yin azumi ba to abin da ya fi kyau shine su je wurin likita amintaccen likita kuwa in zai samu ya zama musulmi ko kuma ya zama mutum ne mai adalci wurin magana ya zama baya ƙarya sai ya tambaye shi ya yi bayanin rashin lafiyansa in har likita ya gani zai iya yin azumi to tare da shawararsa sai ya yi azumi idan ko ba zai iya yin azumin ba to ya nemi shawarar likita in likita ya ce masa azumin kan nan zai iya kai ka ga yanayi na rashin lafiya ko zai jawo maka wani rashin lafiya ko zai kai ka zuwa ga halaka to wannan sai ya bi umarnin likita ya bar azumi har zuwa lokaci da ya warke sai ya ci gaba ya biya wancan azumin idan kuma rashin lafiyan ba na warkewa ba ne ba zai yi kuma a yi azumin ba rashin lafiyan ba na warkewa ba ne ba za kuma a iya yin azumi ba kuma ga watan azumi ya zo to abinda da yake hukuncinsa a nan ne. duk kowane wayewan gari ya riƙa ciyarwa kamar dai wanda muka yi bayani tsoho wanda ya tsufa tukub baya iya yin azumin saboda tsufa da raunana to nan sai dai ya rika ciyarwa kowace rana ya ciyar da gwargwadon muddin nabi kowace rana hakanan ga waɗanda suke da ciwon olsa yau ciwon ya zama kusan ko'ina to amma ya ɗan sha bamban wani da sa ɗin zai iya yin azumi wani kuma yana yin azumin amma fa tare da wahalarwa to irin waɗannan na fi ganin cewa su je su ga likita likita ya ba su shawara me ya kamata su yi in har ci gaba da azumin zai haifar musu da rashin lafiya ko ya ƙara wannan ciwon ko kuma mutum ya galabaita to in har ciwon zai iya kai su ga wannan su ma sun shiga cikin jerin marasa lafiya idan kuma za su iya yin azumin tare da taimakon wasu magunguna da likita zai basu. to ba su shiga cikin jerin waɗanda suka kasa ba sai ya samu magani wurin likita ya riƙa yin azumi yana kuma shan magani